masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin irin yadda kazamin fada da kuma kashe-kashen juna ya barke dai a cikin sansanin yan bindiga inda dai ga gagararren dan bindigan nan da ya jima dai yana addabar yankin jihar kaduna da kuma yankin jihar naija da yankin jihar katsina wadda kira da suna katalla tukur sharmi shi ma dai a wannan fadan dai ya bakunce lahira yayin da dai wasu guggun yan tada kayan bayan ne suka far musu inda rikici da kuma kashe-kashen juna ya barke sai sa dai muke so dan Allah da ku jara zama tsaf domin jin irin wannan mun rahoton da kuma irin yadda fadan ya kace mai tsakanin su da kuma yadda gagararren kasuwar goma dan bandigan wato katalla tukur sharmi ya dai rasa ransa sakamakon wannan barin wutan ha kuma zalika dai zadiu ƙara jin irin yadda ɗalibai da malamai da jami'ar tarayya ta gusau suka samu nasarar shakar iskar yanci bayan watanni bakwai da 'yan bindiga suka yi awon gaba da su amma ma sauraro idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan cewa tamu mai albarka kafin dai mu tsunduma gundanar rahotannin sadai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka domin sauraron cikakkun rahotannin dai cikakkun rahotannin gagararre kuma haka zalika tsabibin dan bindigan da sojojin kasar ta najeriya suka jima suna neman ruwa a jallo a yankin jihar kaduna wanda ya jima da yana aikata ta'asa a yankin wajajen birnin gwari da rijana da kuma kaciya wadda kira suna katsalla tukur sharme ya dai ba bakunce lahira ne dai tare da wasu kwamandojin nasa sakamakon yadda fada ya barke a tsakanin su ka da tukur shirmai dai ya rasa ransa ne dai sakamakon irin yadda aran gama da kuma rashin fuskantar juna da kuma gaba mai zafi da ya barke a sa shi da wata kungiya irin yadda 'yan ta'addan dai suka haɗa kawunansu suka farmaki wato kasuwar goma ɗan bindigan kacalla tukur shirmai tare da kwamandojinsa inda dai a wannan aran gama dai an ci nasara ne dai akan tawagar katalla shirmai inda dai katalla tukur shirmai ya rasa ransa tare kuma da wasu tarin kwamandoji ka kacalla sharmai ya kasance ga garumi kuma kazalika bin dan bandaga kuma kazalika dai a wannan mummunar fada da ya barke a su wasu tarin wasu tarin al'umma yan ba ruwan su da yan bandagan suka yi garkuwa da su yan daban na sharmai sun samu nasarar tserewa sharmai dai shine dai gagararren dan bandiga da ya jima yana satan mutane da kuma satan dabbobi tare kuma da karban makudan kudade a matsayin kudin fansa wasu lokutan ma dai ko da idan ya karbi kudin fansan sai ya kashe mutanen ya kiya bada kuɗin ya kiya sake mutanen wasu lokutan kuma idan aka kawo kuɗin fansan sai wanda ya kawo kuɗin fansan shi ma dai a haɗa da shi a rike musamman ma faɗan dai ya ɓarke ne musamman ma dai al'ummar yankin jihar kaduna na kuma wannan gagarumin aron gaman kazamin faɗan ya barke ne dai a yankin hambako da ke yankin rajana a yankin dajin kaso forest da ke karamar hukumar katiya da kuma tukun anan jihar ta kaduna sharma dai wanda gagarar dan bindiga ne dai wanda ya juma yana addaban al'ummar yankin millionaire city da marabar rijo da kujama da kajuru da ƙauyen maro da kyatari da kuma wasu gurare da kuma ƙananan hukumomin kagar ko katiya da kuma birnin gwari gagarar dan bandigan dai ya jima yana aikata mummunar ta'asansa ne dai a wannan yankuna da kuma jihar katsina tare dai da jihar neja inda dai ya jima yana cin karnukan su babu babbaka sannan haka zalika dai in ba manta ba kwanakin baya dai a yankin jihar kaduna a kujama da ke jihar ta kaduna an yi awon gaba da wasu an yi awon gaba da mutane akalla sama da mutum 121 wato kiristoci a daidai lokacin da suke bauta sannan kuma karin awon gaba da wasu ɗalibai akalla su ma 121 daliban makarantar baptist baptist high school kujama da ke jihar kaduna ranar biyar ga watan julai shekara ta 2021 da dai kasuwar goma dan ne wato sharme shine dai awon gaba da wa'annan mutane halin da ke ciki dai jami'an tsaro suna ci gaba da ƙara kiran al'ummar yankin rijana da kaso da kasarami jaka da jaka da rabi da kajuru da kuma dutsen dutse suna gargaɗin su tare kuma da kira ga babban murya akan cewa su ci gaba da sanya ido domin fa tabbas a aran gaman da ya barke a tsakanin wa'annan gungun yan bindigan wasu bayan da wasu da dama suka bakunci lahira akwai wasu kuma da dama da suka tsere da harbin raunuka a su kuma suke neman mafaka tare kuma da neman ɗauki domin sanin yadda za su yi su magance raunukan da ke jikin su hakan ne da ya sa jami'an gwamnatin jihar kaduna take gargadi da kuma kira ga babban murya ga al'ummar wayannan ƙauyuka da kuma wannan yankuna da kuma jimuka ambato su akan cewa su ci gaba da sanya ido tare kuma da bawa jami'an tsaro bayanai daga zarar in sun ga mutum da harban bindiga sai gaggawan sanar da jami'in tsaro su gaggawan zuwa ofishin jami'an tsaro mafi kusa da su sannan kuma matukar idan mutum bai kai sanarwa ba har sake bayanai suka fito a kama shi da tallafa 'yan bindiga da tabbas irin hukunci ɗaya da 'yan bindigan daidai za a yanke musu domin duk wanda yake taimakawa ta'addanci a arewacin ƙasar ta najeriya kuma kazalika duk wanda yake taimakawa 'yan bindiga to fa da shi da 'yan bindigan ba su da wata maraba halin da ke ciki dai kasuwar goma dan bindigan wato kacalla takwas sharme ya bakunta lahira ne dai tare da wasu komandojin nasa suna can sana girban abin da suka shuka haka kuma zalika dai bayan shafe watanni bakwai a hannun yan bindiga. ɗalibai da malaman jami'ar tarayya ta gusau wato fgu sun shaki iskar yanci bayan shafe akalla watanni bakwai a hannun yan bindiga a watan satumban shekara ta 2023 ne dai yan bindiga suka kai mummunan hari jami'ar tare da sace wasu daga cikin malamai da ɗaliban makarantar zagazola makama masanin tsaro a kasar nan ya wallafa a shafinsa na s wato twitter cewa ya bayyana dukkan waɗanda aka kwashe a wancan harin sun dawo gida idan jaridar punch ta wallafa cewa wani abubakar sani mazaunin ƙauyen sabon gida a samfara ya bayyana cewa 'yan bindigan sun kutsa wurin kwanan ɗalibai ne a jami'ar fug da ƙara da cewa an shiga wuraren kwana ɗalibai har guda uku inda suka kwashe waɗanda tsautsayi ya rutsa da su zuwa dajika rahotanni sun tabbatar da cewa dukkanin malaman jami'ar tare da malaman jami'ar tarayya ta gusau da sauran waɗanda aka kwashe watanni bakwai da suka wuce sun samu nasarar shagar 'yanci amma ba a amma ba a tabbatar da yadda aka ceto ɗaliban da malamansu ba ko an biya 'yan bandigan kuɗin fansa ne ko kuma a iya kokarin jami'an tsaron ƙasar ta najeriya ne dai suka samu nasarar kubuto da wa'annan ɗaliban tare kuma da malamansu ɗaliban dai a halin da ke ciki dai sun dawo gida ne cikin koshin lafiya a yayin da aka tura su zuwa asibiti domin a ƙara tabbatar da ingancin lafiyarsu wanda kuma daga bisani dai za a sada su da iyalansu tabbas dai ɗaliban sun bayyana kan cewa tabbas sun ga tashin hankali matuƙa akan irin halin da suka tsinci kansu a hannun 'yan tada kayan baya domin fa sai so kwashe watanni ɗaya har sai so kwashe watanni bakwai suna nan a hannun 'yan bindiga ba tare da an kai musu ɗauki ba amma cikin hukuncin ubangiji dai sun samu nasarar shakar iskan yanci tun bayan da aka sace su tun a watan satumban shekara ta da 2023 aka yi awon gaba da su a jami'ar tarayya a jami'ar tarayya ta gusau wanda dai ba samu damar shakar iskar yanci ba sai a wannan wata watan tara da muke ciki tabbas zai san bayyana jin daɗi a kan irin yadda allahu subhanahu ta'ala ya kubutar da su daga hannun 'yan da ƙayan baya Ha kuma zalika dai sun bayyana irin ukuba da kuma halin kunci da azabtarwa da 'yan bindigan suke musu musamman ma dai fargaba a daidai lokacin da 'yan bindigan suka yi awon gaba da su halin da ake ciki dai gwamnatin jihar ta zamfara ta bayyana akan cewa tana nan tana kara kaimi da kuma ƙara tabbatar da ingancin tsaro tare kuma da ganin cewa al'ummar yankin jihar zamfara gaba daya sun koma kamar da suke a da sun ci gaba da zama cikin kwanciyar hankali a jin daɗi ba tare da fargaban cewa eh tabbas ko za a iya kai musu wani farmaki farmaki ba gwamnatin jihar zamfara tana kara kiran al'umma da su ci gaba da ba su haɗin kai tare kuma da ci gaba da taya jihar da kuma kasar ta najeriya musamman ma kasar ta nigeria da addu'in samun zaman lafiya da kuma kawo ƙarshen bata gari da 'yan bindiga da suka jima suna addabar arewacin kasar ta najeriya sai dai 'yan kudancin kasar ta najeriya masu ma dai suna bayyanawa ne akan irin mawuyacin hali da suke ciki irin yadda 'yan bindiga ke ci gaba da cin karnukan su babu babbaka a can yankin kudancin kasar da kuma faɗin kabilanci da kuma 'yan kungiyar biyafara da suke yunkurin kafa kasar tasu dai kasar ta najeriya dai ta kowane gefe dai abin da ya ba sauki sai dai kawai a ci gaba da addu'a har allah ya kawo ƙarshen wa'innan ta'addanci tabbas dai a halin da ke ciki dai talla sharme tukur kuma wasu kwamandojin nasa tare da wasu 'yan bindigan sun bakunci lahira a sakamakon ƙazamin fada da ya barke a tsakanin su